zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Kamaru, inda zan haɗa ku da wakilinmu Muhammad Rabi'u Ɗanba, wanda ya gayyato mana masu sana'ar fatu. Ku biyo mu. Ni ne na Muhammadu Rabi'u Ɗanba daga birnin Gaundare na Adamawan Kamaru. Shirin zauren VOA zai gudana yau a birnin Gaundare da ke ƙasar Kamaru. Shirin zai mai da hankali akan masu hada-hadan kasuwancin fata. noman shanu a yankin Adamawan Kamaru. ya samu raguwa sosai a cikin shekaru ɗari 1970 da kuma 1980 saboda mamayar ƙudajen tsetse da annoba ta ridapes wanda ta lalata wani yanki na garken wannan lokacin da ya zo daidai da ɓarkewar taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi da ƙyar wanda hakan bai sa masu kasuwancin ja da baya ba masu hada-hadan na ba da gudunmawar kashi 25 cikin kashi 100 ga jimilar kayan cikin gida, kuma suna samar da ayyukan yi ga kashi 63 cikin kashi 100 na wannan yankin. Domin tattauna wannan batun ne muka gayyaci Dr. Abubakar Yusuf Ono, likitan dabbobi, Mr. Audu Makama, shugaban ƙungiyar mahauta da masu sayar da fata, Malam Sani mai fata, Malam Shu'aibu Ɗanjuma, Malam Abdurra'uf mai shanyan fata. alhaji musa na'udil mai fata da kuma malam umaru gwaza a farko ina so kowane ɗaya daga cikin ya gabatar da kanshi ya kuma gaya mana yadda kuke gudanar da wannan sana'a. Assalamu alaikum. Sunana Ali Gajere wanda ka fi sani da Dillalin Fatu. In ka zo ka garamar she ka ce Ali Dillalin Fatu ba wanda bai sani ba. To sana'an Fatu dai a yau ya zama abin da ya zama. Shi dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da da muke sana'an fatu nan mu ya mu yan Fatu. Yanzu wa'ansu yan naman ma sun zama yan Fatu. to ta yaya za ka yi kai kake sayar da nama mu muke sayan fatu a gunka kuma kai ma ka zama mai sayar da fatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne audu makama ni kuma mahauci ne an gaundare ni kuma ni ne director general societe cooperative bushe na nan gaundare to yau muna magana kan batun fata fatan nan da a nan gaundare in an yanka da akwai societe da aka kafa ta nan a madoyi juna Allah ji karan shi ya kafa ita ne taneri duk fatun mu nan muna yi ma taneli livre tanirin nan kuma tana yi ma libiren sauran societin industry su kamata yi musu livre ana samu a buga takalma fososhi fatu mai kai dai ba abin da ba bugawa da a wannan fatan to daga bayan nan ita wannan industry an rufe ta bayan rufe ta da aka rufe shi abin ya komo fatunmu muna tura kasan waje kawai nan kamar najeriya da sauran wuraren baminda kumba ina duwa cikin kamaru muna tura fatun assalamu alaikum ni ne malam sani mai fatuna angon sawan gaundiri to a takaice dai harkan fatuna muna ciki yau ya kai shekara 25 zuwa 28 zamanin da innan tafiya muke jeji jeji muna sati maka mu dawo gari muna fataucin fatun in an muka sai fatunan kuma za mu killace shi mu zo mu zuba masa gishiri mu shanya kamu mu samu fatunan fa kai lissafi duk kasuwan jejin nan mun tafi wani ba mu samu fatan guda biyu wani mun zaga mu samu fatun guda uku muka samu goma dai babu kaman mu to muna sati sannan mu dawo gida muka dawo gidan nan kuma muna aikin killace shi mu shanya mu shafa masa gishiri kada ya rube muna da wurin tara fatunmu da muke tarawa a magazin to yau Allah ya kama mana saukin abin a nan cikin gari ne mun daina yawon jeji jeji yanzu kuma a nan cikin gari nan muka tafi muna da yaran da muka saka duk dai mun samu kuma abokan aiki da yawa wanda su ma sun shiga harkan fatu. to in ba baza hannu muka yi a yawon neman fatunan ba za mu zamanto cewa mun da mu ne sana'a mutum safe an bar mu a baya yau kuma sana'a jari ne an baka da jari baka da sana'a wani kuma yanzu ya dauki kuɗin shi kamar da ya baka kamar jari ka je kana fatocin fatun bai je yiwu ba je ce kuna nan da yawa she karyar da farashin ma bacin ga ya tafiyan da muke yanzu na batakalan farashin ta ma ita karan kanta ya fadi ni ne na ku shu'aibu dan juma wanda dai aka sanni a aikin harkan nama mukan yi aikin nama muka dawo kuma muka aikin fatu don asali ka aikin nama ne muka tawar bai tafiya ne muka da aikin fatu to shi aikin fatu nan dai in dai za ka shigo shi ba za ka iya shigo shi da rana tsaka ba don sai ka san ka'idodin harkan fata Kalla ina harkan fata zuwa shekara bakwai kan asali na ran kasan kamaru ne wurin ga wani ne mahaifi na malan nan a nan kuma na girma kuma na tashi sana'an fata kawai nake assalamu alaikum ni ne naku shu'aibu dan juma wanda dai aka sanni a aikin harkar nama mukan yi aikin nama muka dawo kuma muka aikin fatu don asali ka aikin nama ne muka tawar bai tafiya ne muka da aikin fatu to shi aikin fatu nan dai in dai za ka shigo shi ba za ka iya shigo shi da rana tsaka ba don sai ka san ka'idodin harkan fata sunana alhaji musa na wudil mai fata in ka je wudil dai kace alhaji musa na wudil mai fata ba wanda bai san ni ba don yau shekara talatin nake sana'an fata yanayin hadadar fata mu din da muka soma ita tekun mu ta gangishe lokacin da muka zo muna aikin fata a Najeriya da yaɗe fata muka soma tukun masu fatu suka fatu mu zo mu yaɗe fatu mu shafa mishi gishiri mu miƙar gishirin ma iri-iri ne akwai gishirin kamfani in ba mu samu gishirin kamfani ba mu nemi gishirin anguwa mu daka wannan mu ne yan daka gishiri muka zo mu ne yan dama fata mu yayyade kananan nama masu diƙe a jikin fata muka zo muka ƙaura nan muka ci gaba muka zamanto mu ne masu cire fata hujajje mu sa a gefe mu cire fata mai kyau mu sa a gefe muka ci gaba muka zama mu ne ake ba mu kuɗi mu rarraba a nemo fatu muka ci gaba muka da muka samu ɗan jari muna sayan fatu ɗaya biyu har muka ci gaba muka tsallako muna zuwa ƙasan kamaru sayan fatu mu koma za ku iya biyo mu ta bangaren facebook instagram da kuma twitter shafukan sada zumuntan voa na zamani eh, sunana umaru mai sana'an ɗanyen fata an ga dare a gaskiya na dade ina sana'an danyen fata zai kai shekara ashirin ina sana'an danyen fata na ga daɗin shi na ga wahalansa ba abun da ban gani ba danyen fata kan sha Allahu muna nan muna bugawa za a iya dogaro da wannan sana'ar wannan abu yana ba mu tsoro da gaske fatun yi wuya shanu sun yi wuya wato da'in nan kana zaune a mazauninka za a ɗibi a zuwa kama ka saya ya zamanto kai za ka je ka nemi fatu ka saya hakan bai isa ba ya zamanto kare da doki kowa shi harkan fatu mai yanka saniyan ma za ka samu ya zama dillalin dilladin fata mai ka saniya ya zama dillalin fata da kuma mai yanka saniya shi mai yanka saniya ne mai ka saniya shi mai ka saniya ne mu kuma mu zo mu sayi fatu to yanzu a je a zo a je a zo mai yanka ma kuma wai shi yake daukan fatun shi je sayar wannan abu mu ba mu gane ba da muka soma aikin fata kamar da na gaya ma a baya mun wahala da gaske mu fata ne tekun mu ta kinkishe kamar da na ce ma tun dama fata muka soma ai kaga ba abin wasa bane ba ma wani abu bane da zan gaya ma yanayin da tun da na ce ma tun dama fata da kankare fata muka soma don mai dama fata daban yaro ne in ka don kowanne gaba ilimi ne da dama fata wato in ka zo kai sabon shiga in ka haura gaba shafa gishiri don shafa gishirin ma ilimi ne da yanda ake shafa gishiri da yanayin fata ake shafa gishiri ɗanyen fata sharab akwai yadda ake shafa mishi gishiri fata da ya soma ɗan bushe akwai yadda ake shafa mishi gishiri fata da ya kwana uku tukun aka kawo muku ya soma wari akwai iyakan gishiri da ake shafa masa har mu haura ya zamanto muna ka haura ka wuce matakin shafa gishiri ka zo matakin cire fata hujejje daban mara huji daban don kai baka sani baka ce diga dama fata zaka je cire fata hujejje da mara huji akwai hujin da ake so bai damu akwai hujin da kuma kai ka ganshi guntu ne ma matsala ne za ka ga katon huji amma ba matsala ba ne za ka ga guntun huji amma matsala ne diga dama fatan za ka taso har ka cimma matsayin tsayin a baka kuɗi kana tafiya gida gida kana haɗu fatu to in ka taso daga dama fata ka haura matsayin gida gida ka je kana so fatu za guduma da kuɗi to yanzu gwamnatinmu da akwai shekaran sama can ministan petit de moyen entreprise ya zo hama yanka ya zo ya ga magazin namu ya ga da ake tara fata ya ga da ake abin ya yi mishi kyau ya ce tun allah ya yarda gwamnati za ta tashi wannan shashin to Allah ya dai a cikin watan nan ya turo wani direktarin shi ya zo mun yi taro a santar artisanal an guda munu cewa ana so a ba ma wannan filin valer valer da za bayar nan ana so wannan filin ta tashi fatun in an samu za so mayin fosa za so mayin takalma za so mayin tenis za so mayin centur da komai ma da yan cameroon to an muka ba ma yaran nan kuma kuɗi mu je suna fatocin fatun nan kai lissafi ba za mu biya musu mashin da za su tafi yawon neman fatu su karan kansu kuma akwai dan albashin da su ma muka sa musu an muka zo muka yi lissafi nawa muka sayi fatan nawa muka sayar da fatan shi mu samu karfin jari kawai muke da shi amma a faduwa muke juyawa shi dai harkan fata muna yin shi to yanzu dai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sana'an fata sana'a ne kaman kowace sana'a sana'a sana'a ne da zaka yi dogaro da shi babu abin da ba mu samu ba sana'an fata a sana'an fata na aure mata na biyu ya'ya kusan goma sha uku alhamdulillah a cikin ya'ya na ma akwai masu yin harkan fatan kaga gado ba ta barin gida haka dai muke fama to faɗi tashi faɗi tashi faɗi tashi da yake an san mu sosai mun juma a cikin abin eh wannan sana'an da kake ganin nan yau da shi ne aure ina da yaya goma sha biyu jikoki guda hudu a cikinsu da shi nake biyan makarantar yara na da shi kuma nake ciyar da mata na guda biyu da shi kuma nake rike da gidana ba a taba kuma a wuni safe da midi da yamma kasan malam bahaushe abin da ya gano ma sha'anin abinci kan bai wasa da shi ba ka zagi bahaushe da komai amma ka zage shi maganan abinci da tufa to kai da kanka yanzu da ka ganni ka ga lafiya na kaga tufan jiki na ba za a ce ma sana'an fatunan ne yake ciyar da ni ba kuma lalle shi ne don me sa na rike shi hannu biyu Allah ya ce duk sana'an da ka rike hannu biyu kuma zaka samu moriyan shi da wannan sana'an ni na dogara da ni da iyalai na shi yasa waɗansu na daga cikin su nake goda musu su kuma ba wanda ya rena mana wannan sana'an domin ba shekaran yau muke yin shi ba kuma da shi muka yi gida da shi muka yi komai muke biya makarantun yara asibiti wanne wanne duk da shi muke biya waɗanne irin matsala kuke fuskanta malam in ka fa'ince ni na amsa ma wannan tambayan a tun baya shi sa na ce ma tun dama fatu muke taso har mu zo mu cimma wannan matsayi in ka somo mu daga dama fatu ko mutum ne ke wuce ka san wannan bai yi ba shi sa na ce ba a tsallake mataki na amsa ma wannan tambayan tun a baya ba a tsallake mataki in dai ka bi matakan da na gaya ma har ka zo kan matakin zuwa ka tara fata da ka ga mutum ka san kar ka tsallake mataki ne zo a hankali kana zuwa a hankali hankali hankali har ya zo ma kai inda kake faɗa ai in ka zo ka cimma wani matsayi ba haka ake sayan fatan ba mutane za ka samu kamar mutum biyar su kuma suna wahiltan mutane hamsin kowane mutum biyar na da mutum goma kai mutum hamsin yin nan baka san su mutum biyar in nan su ne naka mutum hamsin yan mutum biyar yan kamaru ne dindindin manya ne su za su kama mutum hamsin kai baka da harka da mutane hamsin in nan biyar in nan ne mutane biyar in nan shi su kama fatu ko na miliyon talatin haka harkan yake to su nan mutum biyar in sha'ani ne aina yau da gobe ba abu ba ne da aka soma shi yau ko jiya abu ne na shekara talatin su mutum biyar ba su da hajin tafiya lungu da sako ka musu ake yayi ba su da haje shi sun je lungu da sako su suna da mazauninsu ne wanda duk mai fata ya san nan kawai je ka in dai fatan ka mai kyau ne kawo kawai za su baka kuɗi ba su sun fi kafin yanzu shiga gida sun da sako nemo fata kaman kai ne ka tashi zaka je ka sayi kanwa ka san ga inda zaka je ka sayi kanwa su suna da mazaunin su abu ne da ya dauki shekara da shekaru su ga mazaunin su kowa an san inda yake aksari ma mutane ne masu kasuwanci yayi akwai mutane masu kantin shadda akwai masu hada-hadan tura kuɗi akwai masu sayar da dabino su ne ai ka san inda suke kawai shi a zo a kofar shagon su ma suna da yan hidima ana tara musu fatu su mutum biyar inda da na gaya ma kowane mutum ɗaya ma yana da yan hidiman shi ko goma kai kusan mutane ɗari biyar ne amma da mutum biyar ne kawai kai ka sani don da mai kama mutum ɗaya da mema mutum ɗaya hidima sun yi mutum ɗari to haka ake yi shi a kofar shagon shi zaka zo ka samu mutum ko goma suna mishi hidima kamar na gaya ma a baya inda muka taso su ma suna shafa gishiri suna dama fata suna zaben mai kyau suna cire mara kyau masu ka kuma na kawo wato ka san mutum nawa ne suka ka to na ce alal misali dangane da masu sayar muku da fatun kamar ku masu tasowa daga wato kasashen waje musamman ma Najeriya wato ya kuke kurarraba raba kuɗin ba tare da kun fuskanci ƙalubale ba a lokacin da kuke da bukatan tattara fatun da aka riga aka tara muku matsalolin da ake samu a nan kasuwancin fatu wani sa'ili kamar da aka ce fatu na tafiya ƙasan waje wani sa'ili in kaji valir naira ya hwadi to haka su ma valerin fata ya faɗi, da abin da za mu sayar jaka goma ya da za sayar jaka biyar to wani ƙalubalen da ake samu kuma waɗansu fatun da suke saya na ci ne mai ci bai da asara shi ko nawa ya saya ya san ci zai yi kai kuma mai kasuwanci in ka saya in dai kudin ga bai daba ka hadi da waɗannan bayanai na audu makama za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. inda za ku ji ci gaban sana'ar fatu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu a Kamaru Muhammad Rabi'u Ɗanba da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.